الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فرد صدقة الفطر باب فرد صدقة الفطر بسم الله الرحمن الرحيم باب wannan babi ne mai bayani akan farz farlanta wa sadaqatul fitri zakata da kai wara abul aliya abul aliya ya gani wa dahuna abi rabahin wa ibnu sirina dukkanin sun ga sadaqatul fitri sadaka ta hidda kai fari na farilla ce wannan abin da wasu maluma sun kace akai akai kenan cewa ta zakka ta hidda kai farilla ce wasu maluma kuma sun ta akan cewa sunatu mu'akkaratun bita gare shi mashhuri na kauli na malikiya ta imamu na malik radiyallahu anhu abinda an karanto daga ashab ya ce ita ka ta da kai watan a aka rasu suna ce mai ƙarfi amma wasu maluma sun ta akan cewa farilla ce in an ka ce farilla ce farilla wannan ɗauke mun kenan ita tun da wanda bai da wanda adda na fitan mai uba shi na hisan maɗanai miji na fitan sama mata tai amma an sani hakika cewa lallai hakika da farilla ce wadda an wajibi wani bai ɗauke mu ita kuma sannan an ga duk da wanda a ya fitar da ita ashe kuma zakka ba ta ba ga wanda a amma an rito daga imamu na malik radiyallahu anhu ce matsayin ita zakata ta da kai ka kaula yi ta'ala wa atu zakata aqimu salata wa atu zakata ta tafi akan zaman farilla kenan amma dai abin da an mashuri ga masaba ta malikiya kasancewa ita zakata ta da kai sunnatu mu'akkadatun amma da wannan da abul aliya da dawuna abi rabahin da muhammadun ne sun tafi akan wajen cinta حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهدم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم مذو الله فلن تدع زكاة الفئر زكاة في الدكي ساعة ساعي من تمر النبين أو ساعة من شئير كو ساعي شئيري على الأبد والخور أكم باوا دتا والذكر والأنسى دا مكيدا نمجي والتجير والكبير دا كرمي دا ببا من المسلمين لكتك المسلمين to wannan mina musulmi na mahiyanci maluma sun ta akan cewa wannan ziyada imam malik ya da ita annafi'in amma kuma ga ta an samu ga umarun nafi'in a umarun nafi'in ya yi riwaya an nafi'in daga nafi'u umarun nafi'in ɗan shi ne ɗan nafi'u ne kuma shi na cikin alfafadar mutuƙi nuna in an ka zo gidan an ka zo ga riwaya ta nafi'u radiyallahu anhu watan tabaka ta nafi'u tabaka ta da shi tabaka ta farko imam malik na cikin tabaka ta farko shi ma wannan umarun nafi'in shi na cikin tabaka ta farko amma kuma almajirin malikun na alisa na radiyallahu anhu ya karatu ga malikun na alisa radiyallahu anhu ya yi waya mawaɗa ga malik min awalhi ila ahlihi to shi na ta gana mina musulmina ga ta an samu ba ga malikun na alisa ɗaya ba wasu ta akan cewa ta faru da bi hadal lafzi malikun na alisa mina to gashi an samu ga murun nafi'an annafi'in sannan kuma akwai riwaya da muslim ya to, daga da hakumin usman annafi'in shi ma akwai wannan ziyara cikin mina musulmina ya ce kenan sun zan so uku don haka shi babu da ga malikun da alfin lafi anhu bayan haka nan kuma akwai ubadullahi lahimin umara ubadullahi lahimin nafi'in akwai ubadullahi lahimin nafi'in a wannan ubadullahi lahimin umara shi ma an nafi'in ubadullahi lahimin umara al'umari an nafi'in sannan akwai abin lahimin umara al'umari an nafi'in dukkanin su an nafi'in lafi anhu dukkanin su kowane suna da wannan ziyara ta min al-mazmina don haka shi kenan ma da ga malikun da alfin lafi anhu wa amara biha sannan kuma ta shi manzon Allah ya kora da ita an tu'adda a ba da ita kawala hurujin nasi gabanin fitan mutane ina salati zuwa sallah wa amara biha an tu'adda qabla hurujin nasi ila salati sannan bayan wannan kuma manzon Allah ya kora da ita da zakata da kai gabanin mutane su fita watan zuwa wurin sallar su ashe abin da hikima akan wannan shi kuma saboda sauƙaƙa ma talakawa wanda ba su da abin da kai ba su da abin da za su ci rannan rana ce ta farin ciki rana ce ta hutu to ya kamata shi ma talaka ya kasance an aika min abin da zai isa ta in ci yi wannan yini ko kuma kwanaki gaba ya samu hitowa don haka an kaso a hidda da ta da kai an fidda da katifin da kai sai a raba ta ga jama'a musulmi wasu suna hissuwa gabanin yini do wasu suna hissuwa gabanin yini guda wasu kuma suna hissuwa bayan an dawo da edi duk wanda dai an kai tayi to shi shi wanda hissuwa talaka amma ya samu da hissuwa shin ya samu shi karba ko bai da karba ba bayan ya hissuwa ya ba wani in ka ba zai karba ko zai karba ba maluma sun sabani akan wannan wasu ta akan cewa duk wanda fitar idan an ba shi ba zai karba ba amma wanda bai da abin fisuwa in an ba shi zai karba babu sadaqatul fitri alal abdi wa ghairihi min al musulmina. babu sadaqatul fitri ba mai bayani akan zakatar da kai